bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yawwa na musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, barkanmu da wannan lokaci ah, barkanmu da rana ta sallah idukum mubarak taqabbalallahu minkum minna wa minkum salihal a'mal idukum mubarak kullu amin wa antum bi khair Allah ta'ala muke roƙo ya karba ayyukan mutum daga farkon watan wata na Ramadan har zuwa ƙarshe yau da aka yi wato ainihin sallah ta idi a gurguje akwai ɗan sako da nake so ɗan aika zuwa ga mutane a media da nake ganin ana ta yayata wani zance game da wata 'yar wasa hausa da allah ya wa rasu wanda ake cewa saratu kiɗaɗo wato wanda aka fi sani da da so kenan da farko ina addu'a muna ta mika ta'aziyya ga 'yan uwanta sannan na biyu muna roƙon Allah ta'ala a matsayin ta na musulma Allah ya gafarta mata ya yafe mata kurakuranta abu na gaba kuma shine na ga ana yada sanarwa cewa da Allah duk wanda yake da wani bidiyo na ta mara kyau ko kuma wani abin da bai dace da addini ba ko wani abin da ake ganin cewa ta yi shi a sadda take raye don Allah a sauke kuma an yi kokari da account ɗinta an kukkulle ko kuma an yi reporting an kulla account ɗinta so abin da nake so zan ɗan yi tambihi akai na farko wannan darasi ne zuwa ga 'yan fina-finan hausa darasin da za a ɗauka 'yan fina-finan hausa na farko na biyu kuma zuwa ga 'yan tiktok duk abin da ka ga ana ta kokarin ina gani fitu duniya dai ban taba ganin wani malami da ya rasu ba ko kuma wani makarancin alkur'ani da Allah ya warasuwa da aka ce a kulle shafinsa ba saboda ya rasu so idan ka ji ana magana a kulle shafin mutum ko a sauke shafin yana nuna alaman wannan abubuwan da ya saka a shafin nan nasa akwai ayoyin tambaya a kai yana nuna cewa ba alkhairi ba ne sannan abubuwan da ake fada na kira zuwa ga mutane cewa duk wanda yake da wani bidiyon ta ana roƙon alfarma a matsayin sadakatun jariya zuwa gare ta saboda Allah ya goge so kun ga ashe duk mutumin da ya gyara ya sani duk mutumin da ya bata ya sani ina da sako guda biyu ne sako na farko zuwa ga bangaren TikTok sako na biyu kuma zuwa ga bangaren masu hukunci a yayin da ba su da wuta ba su da aljanna a hannunsu ah na fara da bangaren su wayanda suke cewa a sauke ta saboda bidiyoyin da take dorawa to shi yasa Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asa'atum falaha duk wanda ya kyautata Allah ya ce kan shemawa idan kuma kun saba Allah ta'ala ya ce kan ku kamawa a wa daidai wannan matakin to haka duk wanda yake yin daidai ya sani duk wanda yake ba daidai ba ya san ba daidai yake yi ba babu wanda zai ce yayi abu ba daidai bai ce bai san cewa ba daidai bane to wannan ya zama aya gare ku idan har eh, ibn qayyim ne ko daga cikin manyan malamai yake cewa idan mutum ya ba ba ta magana a zuwa da mutum da wa'azi ko a matsa masa sai ya daina abin da yake mara kyau a duk wanda yake ganin cewa abin da yake ya dace da kwanciyan kabarinsa da makomansa dan Allah kare daina ya ci gaba saboda yanzu mutane sun ɗauki masu masu wa'azi da faɗakar da su a matsayin makiyansa na keke da keke alhali duk mai gaya ma gaskiya game da makomanka wallahi masoyinka ne saboda haka ashe an san akwai abubuwa da aka yi mara kyau har ake bukatan cewa a goge har ma aka je aka yi rahoton aka sauke shafukanta to kun ga wannan ya zama darasi gare ku masu fina-finai yan komedi duk fa harkar da kake yi fa akwai yadda za ka yi amfani da ita ka samu rahamar Allah duk da ita kasantuwar akwai wasu abubuwa da zaka samu shi ma zaka isanta na alkhairi na waye taimakon kamar marayu wanda na gani wani abubuwan kaga abin yabawa ne wanda ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji amma yana kawo na alababil misal ne kan cewa in har abu ne kyau ne to ba ya fayyar da za a ce ana bukata sai an goge shi ko kuma a roki alfarma wajen mutane dan Allah su sauke shi ya rage wa dukkanin wanda zai je har faɗala a TikTok mun san akwai inda tsakaninta da su wajen gaisa ba su jima ba Allah ya karɓi rayuwarta wanda ya zama da risi gare su don haka ashe daga ran da ka mutu musamman yanzu zamani ne na media daga ran da ka mutu da daga ran da ka mutu abubuwan da kake aikatawa shine a matsayin mizanin da za a ɗauko ana faɗa ana ba da labari a yanzu ba labari ne laisal khabaru kal iyan yace abin da ka gani da ido shine ma ya zama asalin abin da zaka kafa hujja da shi yanzu ba magana labari za a bayar ba a ɗauko abin da kai ne za a ɗauko a zo ana yaɗawa bidiyon da kika yi tarawa daga ran da kika mutu ko kwana kafin abin da da su wannan baiwa Allah kenan kafin a kai ta makabarta abin ne ta aka fara yada da abubuwan da take yi yana ya nuna idan alkhairi ne shi za a yada idan mutum ba da wani alherin da ya to abubuwan da ya faɗin na ya sani ya shuka ma kansa ne sannan kuma duk abin da kai a nan duniya yana iya zama shaida a lahira an ba Allah ya yafe maka ba ba a shiga dai tsakanin bawa ubangiji ba mu san sirrin ta tsakanin ta da ubangiji ba amma dai a matsayin ta na musulma ta cancanci a nema mata gafara a nema mata yafiya a wajen Allah amma waɗanda kuma suke ayyuka makamantan wannan duk da kasantuwan nata din da sauki sauki sama da sauran masu harkan fina-finai masu harkan waka masu harkan komedi masu izgili wa addini duk wa'annan abubuwan daga ran da ka mutu kafin a kai ka makabarta wallahi rana a lokacin za a fara yadawa to kaga ya nuna cewa akwai babban kalubale a gaban ku ku tsaya ku kanku karatun tara su harkan komedi na akwai yadda zaka yi amfani da shi amfani mutane harkan fit din na akwai yadda zaka amfani da shi amfani al'umma kuma ya wato ainihin ya zama alkhairi gare su ba muna cewa addini fim ne gaba daya muna cewa addini ya da sharrukan da ke cikin fim da sauran abubuwa ba za a ce ka daina tiktok ba a ana ji maka abin da zai je kai komo ne daga yau zuwa lokacin da za ka mutu saboda haka a wannan matakin nake ganin cewa idan Allah ta'ala ya kawo mutuwa to takan zama wa'azi ne wa'azi ibra ya zama darasi wasu lokuta mutuwa fuji'a yakan zama alkhairi ga mutuwa lokaci kan zama sharri ga mutum wanda Allah ya so ya zo masa alheri sai ya zama to ya dauki ransa dama already bayi da wata kes sosai da Allah sai Allah ya sauƙaƙa masa mutuwar ya koma zuwa ga Allah yana abin yarda ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa kuli, jannatin wasu kuma mutuwar fuji'a kan zama musu masifa ne ya kamata a ce sun gyara ayyukansu sun nemi yafiyan mutane akan cutar da suka musu amma kuma mutuwa ta musu fab ɗaya bata bari sun ma nemi yafiya ba ta karɓi ta tafi da su kun ga anan wajen mutuwar fuji'a ta zama wasu sharri ta wannan matakin nake ganin cewa a gani ga wani yayi shawarar tsoron Allah duk abin da kaga kaje kana yi kika dora a shafin ki ko menene yana nan har ila yau ta kuma sa'a idan ma an goge yana nan a cikin listin mala'iku ko da an goge a nan a mala'iku bai gogu ba saboda shine abin da kika aikata a rayuwarki na duniya a yayin da kuke ganin wani in ya mutu akan ɗauko karatukansa a raka yadawa ko ko jawabansa ko na abu makamancin wannan alkhairansa ko kuma sadakar da yake ko kuma wani abu haka nan duk wanda ya sharri shi ma za a da ya da mutane yanzu ba su da kara fa ba abu da kara in ma kun yi kara shi Allah ba a mashi bai kara ta fuskan kayi laifi da fara fa duk abin da ka aikata Allah ce sai ka samu sakamakon sa wa Allah lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa alfa abu na karshe shine batun mutanen da suke zuwa su yi hukunci cewa ai wani ma kaga ya bata hukuncin yar wuta ce ko wani abu makamancin wannan wallahi wannan kuma ba aqida bace ta musulmi domin duk abin da ya shafi tsakanin bawa da bangiji akwai wanda za ka ga a zahiri ga abubuwan da ya mara kyau amma kuma akwai wani sirri tsakaninsa da Allah muna da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mata ta shiga aljanna dalilin shayar da kare ruwa kuma karuwa ce Allah ya yafe mata laifin karuwancin ta dalilin ta shayar da kare haka kaga wannan dalilin da yake tabbatar da ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji me yiwa akwai wasu sirri tsakaninta da ubangiji da Allah ta'ala ya duba zai dube ta da shi kuma ya yafe mata kai kuma kana nan kana mata hukunci duka da wuta da aljanna baya hannun mu hisabi yana hannun Allah ne Allah ya ce lasta alaihim bi musaidin illa man tawalla wa kafar Allah ya ce baka da wato ainihin fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al'akbar akbar har dai zuwa dai karshe cewa Allah ya ce hisabun su yana hannun mu ne kawai dai abinda Allah maka aike ka kai ka isar da sako amma kai ba mai yin hukunci bane saboda haka a wannan matakin mutanen da suke kusa dukkaninmu muna da laifin da muke wa Allah kamata ya kowa ya shagala da abin da yake wa Allah ya nemi yafiyan Allah wannan mutuwar da ta da su da ya samu wannan bayan Allah ba darasi ba bane kadai gare ta darasi ne ga dukkan musulmi saboda nan mu Allah ya wajabta mana mutuwa a kan mu saboda haka kowanne mai dage da alkhairi da abubuwan da zai gamsar da Allah abubuwan da yake mara kyau ya takaita su kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta ce idan kun takaita alkhairi ta ce ku takaita yin sharri idan alheri ya yi ƙasa to ya kamata sharri ya ƙasa kar kuma sharri yana sama alheri na kasa to wayan yana daga cikin jan hankali a aƙida ta musulmi shine baka hukunta wa mutum wuta ko aljanna baka hukunta wa mutum wuta dan fasikancinsa da yawan sa baka iya hukunta wa mutum kuma aljanna dan ayyukansa na alkhairi da kuma sa wannan shine Allah ta'ala muke roƙo ya jikan musulmi ya kuma ba wa dangi da 'yan uwa hakuwar rashinta ta Allah ta'ala ya sa wannan mutuwa ya zama sanadiyya na tuban mutane da shirya, mutane da dama musamman wanda suke cikin wannan masana'antar Kannywood wannan shine sakon na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh